A rahotonmu na makon jiya mun shaida muku cewa alamu sun nuna cewa gwamnatin jihar Kano ta jingine rahoton kwamitin da ta kafa domin bincikar zargin lalata yara a makarantar sakandare ta Sangwarzo. A maimakon haka ma gwamnatin ta ɗauki matakin ganawa ne da iyayen yaran kamar yadda guda daga cikinsu ya shaida mana. Ko ina aka kwana dangane da ganawar tasu? A ah, eh to za iya cewa an neme mu ba a neme mu ba tunda mu abin da muka tsammani mu da muke da korafe-korafe waɗanda wannan ciwo aka yi mana shi za a kira mu a dunkule gaba daya sannan duk batutuwan da za a tattauna a gabatattun da dai duk wasu shaidu da wasu batutuwa da maganganu da hujjoji da suka tabbatar da waɗannan al'amura akan waɗannan yara suna hannunsu sun tabbata to amma sai muka ga ba tsarin da aka ɗauko ba kenan an ce za a neme mu ɗaya bayan ɗaya to amma har magana da nake maka a ɓangare ɗaya mutum ɗaya wanda aka fama ma wannan ciwo kwaya ɗaya tal aka nema kuma bayan an neme shin ko kuma sun je din ba wata magana bace wacce dai aka saba yi ce ta a yi haƙuri a yi haƙuri kamar yaya ana nan ana duba za a yi wani abakai har yaushe yau kusan sati na takwas kenan ana wannan haƙuri ana saurarawa ana kwanciya cikin raɗaɗi ana fama da yanayin kayi da sauraron gaskiya da adalci wanda har yanzu muke ganin ta ɗauki gabarin wahalar a tabbatar da ita yau al'amarin nan da ya faru akan yaran nan gobe a san kan ɗan ƴaƴan wa za su faɗa ba sai dai kwamishinan yaɗa labarai na Kano ya tabbatar min da cewa a larabar jiya ne majalisar zartarwa ta jihar Kano za ta tattauna tare da fitar da matsaya game da batun lamarin da ke alamta cewa gwamnatin ta sauya waccan shawara ta ganawa da iyayen yara amma har ya zuwa lokacin da muka haɗa wannan rahoto babu wata sanarwa daga gwamnati da ta fitar dangane da wannan batu tashar freedom radio da ke nan kano ita ce ta fara kwarmata wannan labari kuma a ɗaya daga cikin rahotanninmu na baya kun ji dalilan da suka sanya tashar ta fitar da wannan labari kamar yadda babban manajan tashar Umar Sa'id Tudun Wada ya sanar. A wannan karo ma mun tuntuɓi Malam Umar Sa'id Tudun Wada domin jin matsayar Freedom Radio ganin yadda ake samun kwangaba baya game da makomar wannan al'amari. To mu dai kwamiti ya kira mu mun je mun ba da shaida. Iyayen ɗalibai na wannan makaranta kungiyarsu sun zo sun same mu mun tattauna da su mun ba su bayanai abin da muka yi shine mun dakatar da duk wani bayani akan wannan al'amari har sai lokacin da gwamnati ta fito da rahotonta akwai majiyoyi da yawa da suke kusa da kwamitin da wanda suke kusa da gwamnatin da muna tattauna da su abin da ya faru hakika shine kwamiti ya kammala rahotonsa amma shi bai ce ga mai laifi bai ce ga mara laifi ba so da haka gwamnati ta ce ba zai yiwu ba dole ne a matsayinsu na kwamiti su je su fito da a ina laifi yake kuma ina za a gyara wanda wannan na ganin hakikanin gaskiya gwamnati tana da gaskiya kwamiti ba zai amfani ba har sai yayi wannan to amma waɗansu mutane da suke kusa da eh, kwamitin sun gaya mana cewa kwamitin ma ya yi rahotonsa idda ya kamata ya yi din tun da farko amma abin da ya faru shine akwai waɗansu da suke da wata sha'awa waɗanda 'yan kwamitin ne dama kuma akwai korafe-korafe da zarge-zarge cewa akwai waɗansu daga cikin 'yan kwamitin da an tabbatar da cewar suna da wata wato manufa suna da wata ajanda to waɗannan mutanen da suke da wata manufa su ne suka rinjaye sauran 'yan kwamiti suka sa aka fitar da gurin da aka maganar ga mai laifi ga mara laifi to kuma Allah cikin ikonsa ita kuma gwamnati kafin wannan eh, rahoto ma ya kai garinta ta samu wannan bayani saboda haka ta kori wannan rahoto ta ce su je su yi abin da ya dace to amma dai kwamitin ya kamata su sani cewar abin mara suke kokarin su boye ya riga ya fito sarari idan mutum ya la'akari da yadda mai girma sarkin kano sa muhammadu sanusi na biyu irin bayanin da ya akan wannan rahoto da bayanin da ya akan abubuwan da suke faruwa a makarantunmu ai ya kamata su kwamiti su a wannan rahoton nasu ba wani abu da za su boye kuma to amma su kuma mutane laifin ko kuma baikin gwamnati da ake gani shine zancen nan da ake tun sadda ma aka ce ta ce su je su gyara wancan rahoto yanzu wajen an shiga mako na hudu kuma an ce eh, baya tsakanin yin lokacin da ta bada umarnin a gyara zuwa sadda aka gyara din aka dawo mata da shi wani taki ne na dan eh, kankani da bai kai ya kawo ba eh, abin tambaya a nan me hana gwamnati har yanzu sanar da cewa ta ma ala akal ta ce ta karbi kwamit rahoto kuma tana nazarin sa to ka san irin wannan abu ne dai ba ba a gwamnati nake ba wata ilba zai iya magana a madadinta ba amma dai a matsayin na wanda yake da wata masaniya akan irin rahotanni irin waɗannan ka san idan gwamnati ta kafa rahoto irin wannan sai ta kafa kwamiti ita kuma a cikin gida wato wanda ba za ba a bayyana shi ba wanda zai mata abin da ake kira white paper ya tsaya nazarin wannan rahoto sannan ya fito da matakin gwamnati akan kaza shi za a fito takarda ga an ce kwamiti ya ba da shawara a kaza ga matsayin gwamnati eh gwamnati ta yarda za ta aiwatar da wannan shawara kwamiti ya samu wani da laifi kaza ga matsayin gwamnati gwamnati ta yarda za a kai shi kotu kwamiti ta sami wani ba shi da laifi eh gwamnati ta yarda cewa ba shi da laifi tana neman afuwarsa to wannan kwamiti da zai rubuta farar takarda ko kuma white paper a zato na, shi gwamnati ta kafa a cikin sirri take son ba za ta fito da sakamakon abin da take da shi ba har sai wannan kwamiti ya kammala mata rahotonta idan ba wannan ba ta iya yiwuwa kuma gwamnati jira take yi a zauna a yi nazarin rahoton wannan kwamitin a majalisar zartarwa ta jiha wanda suke taron su mako-mako watakil duk matakin kuma da wannan kwamiti ya dauka shi ne zai zama matsayin gwamnati amma gefe guda kuma akwai bayanan da ke cewa su wasu daga cikin iyayen yaran suka shaida mana cewa gwamnatin ta gayyace su akwai yiwuwar za ta jingine wancan rahoto ta yi zama da su na keke da iyaye wannan bayanai don ta gano yadda ya kamata ta bullo lamarin asali ma ɗaya daga cikin iyayen yaran an kira shi ya halarci wannan taro to amma dai ga alama babu wani abu da aka ba faɗa musu illa ban haƙuri wannan ba yana nuna cewa kamar gwamnatin ba wancan hanyoyin da ka lissafa da aka sani na tsari take bi ba to idan har gwamnati ta ce za ta jingina wannan rahoto ta iya yi amma ina ganin wannan ba zai zama shawara ce ta kwarai ba duk wani abu da zai da gwamnati ta kafa kwamiti ta gaya duniya cewa ta kafa kwamiti dole ne ta gaya wa al'umma cewa ga matakin da ta ɗauka sakamakon wannan rahoto ai za ta iya bada sanarwa ta ce rahoton da wannan kwamiti ya bayar ba mu gamsu da shi ba mun yi watsi da shi amma dai akalla ta sanar da jama'a cewa ga matakin da ta dauka ba zai yi wuta ta ce shikenan ta jingina wannan rahoto a asirce kuma tana yin wani abu na sulhu da iyayen yara ba kuma misali sai aka zo aka ce gwamnati ta jingine rahoto ta kira yan yara da zo a yi sulhu kaga ai ta ma tabbatar da cewa an yi laifin kenan tunda har tana neman sulhu tana neman ta ba iyayen yara hakuri yawa to kaga ai ta tabbatar da cewa ta yarda cewa an yi laifin nan mu abin da muke so shine tunda freedom radio tana daya daga cikin waɗanda wata za a fito da bayani cewa ko ta yi daidai ko ba ta yi daidai ba to ya kamata a ce gwamnati ta fito da sakamakon rahoto cewa eh, a a freedom radio abin da ta faɗa ƙarya ne ko kuma a freedom radio gaskiya ta faɗa amma ba mu ji daɗin yadda ta bayyana wannan bayani ba ko kuma a muna zargin ta da kaza to kaga in muna da wata magana ta mu zo mu kare kanmu sai mu kare kanmu malam umar sa'id tudun wada kenan mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria